shi ɗan zaman ɗaki shi shafihi ne kuma mugu ne ɗan zaman ɗaki fitinan ne ɗan zaman ɗaki mai gida ya shiga tsilla-tsilla mai gida ya shiga hauma-hauma ɗan zaman ɗaki ɗan zaman ɗaki yan mata sun da ina gajiya lafiya ƙwalau to masha Allah Allah 'yan mata idan ba za ki damu ba na tabbatar da zuciyarki za ta gaya miki abin da isa na zo na tsaya kusa da ki ƙauna ce ta tafi sabilillahi kuma ka ke na gani akwai alheri a fuskan nan taki ga malam dan sahu nake nema tun ɗazu ina tsaye a nan gurin eh. ban samu ba eh. kaga ai bai dace ka tsayar da ni haka ba akan to ai ni dama abin da na hango kenan naga kin zo kin fallatsa wannan rana ana fantsama rana irin wannan ki zo ki tsaya a wannan guri da ki min wani arziki ki bani lokaci in rage miki hanya zuwa gidanku ni gaskiya ba zan iya bin ka ba saboda ban san ka ba ban san inda ka fito ba ni kuma abba na dama ya sha faɗa min cewa duk wanda na gani a mota ka in karawa motar shi wallahi bai wa Allah ba wasa ne tsaya isa na tsaya kusa da ke ba amma ki yi haƙuri da farko ya sunanki sunana sadiya sadiya wannan tsayawar da kika yi a rana sadiya matsayinki bai kai ki tsaya a nan muri ba ki bani dama in rage miki hanya zuwa gidanku amma kuma ga cikin ci a ai an hana ki irin wannan ki shiga motar wani wallahi ba mutumin banza bane kuma na ya ba da baban ki dattijan arziki ne ni ba mutumin banza bane san ki nake da kuma san soyayya aure nake miki kuma bai wa Allah da cewa ni abin rufe hancin nawa yana cikin mota ya baki fito da abin gaura a hanci da baki ba ki na riga na wanke hannuna da sanitizer ai na ganin ai ba wani abu ne ko is okay for me ah, ah, Allah sarki wannan yayi daidai shi sanitizer kin san kana bi ne akwai wanda ake sha yanzu kin gani wanda na siyo sha ake da safa ka ka cika cikin ka da shi in dai ka cika cikin ka da shi to har har har da dare ba abin da zai same ka to kenan Allah ya sa alkhairi ne alheri ne ba wallahi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 Sadiya Sadiya. Wato Sadiya ina cikin tukin nan na muna tafi kawai sai in kura miki ido in shuru. A a to ka ce ma dai ba driving din kake ba kawai kana kallon fuskata ce kawai to Allah dai ya takaita wahala kina. A'a ba wai na sa abin da na tuki ne na sun tukin da ke wato abin da yasa nake kallon ke sadiya mm. na fahimci lalle watakila a zuciyarki akwai wani abu na damuwa mm. wannan shine dan daga mu hankali <laughs> ai baka san wani abu ba na'am wallahi kasuwa na ji na'am na ji siyayya gaba ɗaya aka ɗauke jakan da kuɗin gaba ɗaya aka tattara subhanallahi wa iyyazu billahi kaina na rasa ma

ya ga dubu goma. Dubu goma? Ki eh, dubu goma ki riƙe. Tunnawa? Eh, inda, hali ki koma kasuwar yanzu abin da za ki siya ɗin nan ki je ki saya ki kawo gida a amfani da su. Kai, mm. to na gode Allah ya saka da alkhairi. Allah ya sa haɗuwa ta da kai zama alkhairi. Insha Allah rabbu ma alherin ne saniya. To amma akwai abu daya ni ina ganin gaskiya ba zan iya koma kasuwan nan ba saboda abin ya bani tsoro Allah sarki gaskiya ne ni yanzu haka gida ma zan koma to wannan ba matsala to yanzu abin da zaki yi min mun zo gidan naku ne eh eh ina ne yawwa to kaga an kauce wannan gidan na farko na biyu mai eh. bakin gate me bakin gate can daga shi eh, gidan Alhaji Ibrahim kenan gidan da Ibrahim eh, kana to masha Allah to ma to ma da na gode kwarai ma da godiya na gode sosai kuma in Allah da a cikin an zan zo zan zo miki yanzu abin da zaki min sai ki bani lambar ko yanzu zo zan sanar miki cewa na zo ko ba gaskiya ba yawa me lambar to ka sa 080 66 66 66 66 000 000 da an gama mm.